shekaran jiya idan ba ku mance ba mun kwana suratul hadidi wato aya ta shidda muka kwana suratul hadidi idan ba ku mance ba Allah ya taimake mu ya mana jagora ya sa mu yi ƙarshe mai kyau ya sa aljanna makomin yau abin nan tara ga watan biyar hijiran ga Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ci gaba da wannan tarfiri da muke gudanarwa a wannan falo namu na armasiya ko wasu ranar lahadi baya ce da kullum wato ya bakwai za mu tashi insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce aminu aminu billahi wa rasulihi ku ci gaba da imani da Allah da manzo ne wa an tafi kuma an sai imani imani yana shewa mai shi ga ayyuka na kwarai wa imani sannan wa an tafi min ma ja alakum ku ba ku ci sadaka min ma ja alakum mustaqalatin nabi daga abin nan da Allah ya sanya ku ku zama halifa gare shi ba ku adda ba amma dai an ba ku duke kowa da aka hannu ne ba shi aka yi ba Allah aka abito amma dai ya ba da ita ba ko ga wanda ya ba babu fa'ida idan an baka ko an ce kuma an baka dama ka ba ka yi alheri da ita sai ba ka yi ba babu fa'ida har mai abai an sha biyu sai ba ka yi alherin da aka saka ba saboda haka wallazina na minkum ko nan da suka yi imani cikin ku wa an baku kuma sun tafi ba sun tafi da abin da aka ba su lama ajiyar kabira suna da rada wanda an bai girma wa malakon na tuni nuna da lafi me ya same ku ba za ku yi imani da allah ba wa malakon ne ya same ku na tuni nuna da lafi ba ku imani da allah war rasu da ya da uku alhali manzo yana kiran war rasu da ya da uku alhali wanzu yana kiran ku sallallahu alaihi wa sallam da to ne da rabbukum don ku imani da Allah ku ne ku wa kana akaza ta mutaqakum kuma ya riga alƙawari gare ku in kuntum mu'minina in kuntum wani ne zai hana da ku imani alhali wanzu Allah yana kiran ku هو الذي ينزل على عبده آيات بينات الله شيء يجي فوق الآيات بينات جبا عليه محمد صلى الله عليه وسلم ليخرجكم من الظلمات إلى النور da يتدقوا daga dukkan kafirci ila nuri zuwa ga hasken imani wato yana kiran ku abin na don ya fitar da kowa daga dukkan na kafirci da dukkan jahilci إلى النور zuwa ga haske na imani zuwa ga haske na ilimi وأن الله بكل رؤوف رحيم لن الله بأن توسعينا جميعا يا الله يا رؤوف يا رحيم توسعا ونا تدارا ونا إيماني جلاليا فكيف شاكينا مكتب سيماني الله كتاري مكتاري ونا متنشن مكتاري مكتاري ونا لايم كتاري ونا رايكم يا الله يا رؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا من سبيل الله ميزه أنا كما لا تشيء بديك يوم ولا عملا وما لكم ميزه ميزه أنا ألا تنفقوا في سبيل الله ولا تشيء بديك يوم ولا عملا ولله ميراث السماوات والأرض لا بد لهم وفيدك أتنا الله saboda ka dukiyar da an saba ko ka diwa ko ka saba su ba aka zuwa da su ɗari in ka mutu allah ka gada addinai nan za ka ba mai addinai saboda ka ko ka diwa kai alheri ko ka ka diwa kai alheri wani da mera ko sama wasu a mulkin sama gadon sama da ƙasa na allah ne kuma layin kawai min kuma alfata ba su zama daidai cikin su man amfaka wanda suka yi dukiyar sun kaciya sun kai aikin alheri min kawai fatai kana a cimakka makka don kana a cimakka makka an yi buƙatar taimako ko yanzu ana buƙatar taimako amma dai kana a cimakka makka an yi buƙatar taimako to layi sauri minkum mana amfaka baya zama daidai cikin ku da sauran jama'a man amfaka wanda ya ce min kawai fatai wa ƙasara kana a ce maka ya ce da dukiya ta wa kasa da kuma ya yi yaƙi ba su zama daidai da wanda ya ce da dukiya ta kuma ya yi yaƙi bayan an ce maka ba ɗaya suke ba Allah yana bambantawa tsakanin musulmi da musulmi girman su ba gudana ba musulmin farko sun yi musulmin baya daraja saboda haka ba su zama daidai ulaika a gama daraja wa'annan da sun ga musulun da farko darajar su ta girma min alladina anfaqu min ba'a anfaqu min ba'a duka da wanda sun kashe baya an ce maka wa qatalu kuma suka yi yaki baya an ce maka don sanan duk an karya sayyun kafirci da dutse ne wa kullum wa adallahu wa amma saboda adalci Allah da wanda sun kashe daga farko da wanda sun kace ka gabawa kowanne su an mai alƙawarin alhusuna wato aljanna wallahu bi ma ta'maluna kabiran Allah mutamina da abin da kuke yi man da dalladhi yuqridu Allah qardan hasana wa zai ba Allah ya ce rance kyakkyawa abin da aka yi ba Allah ya ce rance kyakkyawa ka aikata alheri da dukiyarka da dadin ranka kuma saboda Allah to wa zai yi wannan wai da iko Allah ya dunka mai walau azirin karimin kuma yana da lada mai girma an ka lahira nan duniya a lunka da in ka ba da guda akalla a baka goma wani in ya ba da guda ɗari bakwai za a bashi in ya ba da naira guda naira ɗari bakwai za a bashi kuma bayan ya ce zai ba da ɗari bakwai sai ya ce wallahu ya ga ibu liman ya sha Allah yana ƙara dindintawa ne da ɗari bakwai ga wanda ya ga dama to kuma ya an ce lahira wala a jirin karim kuma yana da lada mai girma duk linkin ga da aka yi kun ga aikin Allah wato aiki na dai kawai wanda ya kamata mu fuskanta abin da ya kafin kun ga muna rauni gare shi sharrin shedan na kawai ba wani abu ba amma in ba dan shi ba wani kasuwanci na nan za ka yi ka je ka sau kayan naira guda ka kai shi su naira goma wani kasuwanci na bale a ce kasuwanci na za ka yi tafi abin naira guda ta zai zuwa ɗari bakwai babu ma shi a duniya babu ma shi a duniya wanda za ka towa naira guda ka sai ɗari bakwai kuma ya kara gaba ya ce wallahu ya za a ibulu ya sha Allah na kara dunkawa ga yadda ɗari bakwai ga wanda ya ga dama to amma saboda sharrin shedan sai ka zama na kyamar aikata ayyukan kasuwanci ne wa gari ba sai ka zama na kyamar aikata shi saboda sharrin shekar domin ta sharrin shekar na kowa ya san riba ka yana son ta wannan riba kowa ya san ta kuma yana son ta sharri dai na na shaitan shi na zai shigo ya hana mana yin abin da za mu samu riba da yawa domin kokari mu ya kashe ɗan ya kuma ma ya kashe ɗan ma ya abin da muka ganin shi na Allah ya samu manufarci abin da muka gani shi ne allah ya hane mu ka taimaka mana allah ga a sama ya karɓar suna ka daidaita maka hanyarka ka sa mu yi aikin ka saboda kai ba don kowa ba kuma ka zama ayyukan mu da karbuwa. ka karɓe badojin mu ya rabbar alamin rasa za a lunka mai walahu ajiyar karim yau masarar mumini يوم ترى المؤمنين

da wajen damarsu kuma da wajen hauninsu ana ce musu bushira kuma da yau bushara ku jannatin aljanna ta tafiya na anharu gulabe suna gudana karkashin aljanna khalidi na biya an kaddara musu dawama cikin an kaddara musu dawama cikin ta zalikar fawzul azim wannan shine rabo mai girma Allah zai asuma ya gaba wasu na ka sa mu cikin waɗanda mutum yawma kuma ranar nan dai yawma ya kulo munafiquna ranar da munafiqai za su ce dan tare ake da munafiqai da mu'minai ana tafiya cikin haske guda to ana tafiya hasken mu'minai na taruwa hasken munafiqai na ragewa hakan da an ce hasken munafiqai ya mutu gaba ɗaya fitilar su ta mutu sai suka tsaya to daga nan ya kulo munafiquna munafiqai suna faɗi ومنافقين ماذا والمنافقات والمنافقات والمنافقين mata suna cewa lallabi na amonu da wanda suka yi imani ɗan na ne kuɗin jira mu don an wuce su saboda zuwan da suka samu wato ba su yi ba su saurin a tun da haske ya mutu an cire musu sai suna cewa wani kuɗin jira mu na kasa dunan nuri ko hasken mu ya mutu sai mu ɗan ikita ba su mu ɗan ɗiba daga hasken su wato ku dan jira mu namu haske ya mutu na kasa da zumin nuriku mu dan diba daga hasken to ke kiyama kowa cikin hasken ibada ta ya ga ya wanda ya to da ibada ya samu haske mai yawa wanda bai zo da ibada ba ba zai samu haske ba kowa cikin haske mai ya ga ya saboda haka sai su ce kilar jihuwara a kun sai ce ku koma can bayan ku duniya kenan wata da su nura su duka haske mu ma hasken da namu daga duniya mun ka taho da shi suna dan komawa baya daga hanyar siradin nan da babai na wanda suyin sai a sa a rufe tsakanin su da suyin da wani tudu a yi wata katanga katon ya haka katanga kuma tana da ciki tana da bai sai a sa ta tsakanin su shi na ce abin na ba lahu babu katangar tana da kowa ta shigowa babin hudiyar rahama daga can ciki akwai rahama wa zahiru daga nan bayanta min kibali ta wajen da abin nan kowar take al'azaba akwai azaba Allah ya gafarta mai ibn taymiya suka tashi gidan yari suka rube shi yana karanta wannan aya ya ce wallahi ya rance da Allah inda sun san daɗin da ya ji gidan yarin nan da suka tashi da yana duniya buganan bugana ya kasa da zai yi samu lokacin da zai bota Allah shi kadai ya kadai ta Allah shi kadai ya ce yau ga sun tsare shi Allah ɗai shi gaba da babu ruwa da kowa ya ce wallahi inda sun san daɗin da ya kashe wurin nan da sun kashe shi wurin nan ya ce sun kawo fadu riba bai na su ne, ya ce an sa gina tsakani ne da suwa lahu da katanga lahu babu katanga tana da kowa ba da nuhudiyar rama cikin ta inda gidan yari ya ce fi da rama rama na nan ciki bai san wani gari da ya taɓa daɗi ya kai mai ko'ina wa zahiru amma ban gina min kibali can wajen kahiran al'azabu can a akwai amma nan cikin kabari ne yake wallahi daɗi biyar rahama yana maimaita wannan aya yana jin daɗi kun san na aya ce wallahi law alimu ma na hannu biyu da jaladu na bi su wallahi inda sun san ni'imar da muke cikin ta da ta ko ba lafiya ke ba tsare ma zafi ba wannan ku je wannan irin imani an sa shi don a azurta da shi shi yana ma Allah godiya da ya samu dama yana bautawa Allah bai zuwa ko ina gidan yayi ibada ɗaya kai duk mai yawan da littattafai ne rubuta su daga gidan yaron nan yana ba su ana tawa ibada ɗaya yake da rubuce-rubuce to Allah ka gafarta mana yanado wa munafikai suna ta kiran abin nan muminai wane wane alam na kuma aku a shi dan duniya ba tare muke da ku ba alam na kuma aku a shi ba tare da ku muke san duniya ba kalubala sai mummune su ce yi tare muke can duniya walakin na kumfatanta an basa ba sai dai ku kwayyace na kawo nan lallai tare da ku muke duniya amma ya tunuwa kawo nan ku kuma wata rabarsan kuna jiran masiba ta sauko mana wasan kullum wato ba sai kahire ɗaya ka jiran masiba ta sauko wa mummunai ba har da munafukai suna jiran masiba ta sauko wa mummunai har makirai suna jiran masiba ta sauko wa mummunai makiya da mahasara duk jiran suka yi masiba ta sauko ma wanda suka kiyayya da shi da wanda suka hasara da shi kullum jiran suka su ji masiba ta hawa domin su ya ce to haka nan kuke wata rabarsun kuna jiran ku ga masiba ta same mu wartartun kun yi shakka abin da Allah ya faɗa wa garar kuma amani ya gorace goracen duniya ya rude haka kuke hatta ja a amurla hakuman na Allah ya zo wa garrakun billahi garuru mai rudu ya buɗe ku wato Shaidan. duk wanda ya raba ka da hanyar Allah garuru kwan raba ka da hanyar Allah ya ruɗe ka ya zama garuru gare ka wanda zai hana ka daga hanyar Allah ya zama ma garuru ya ruɗe ka Allah ya ce to ma Allah ya ya'khudhu minkum fidya yau ba an sabon gare wato cewa da munafukai wala min alladhina kawaru kun ba an sabon ga kafirai yau ba an ta kuɗi gare ku kamar tara haka kun ba an sa ga kafirai kun ga an ka an ka haɗe suri guda an ka yi bi da wawo wala min alladhina kawaru za a nuna da kafirai da munafukai abu ɗaya ne da ku da su ma wa kuma naru makoma ku wuta iya maula ku ita ce majibinciya ku wa bai bar masir kirkir da wannan irin makoma da Allah saboda girman ka mu dai kada ka samu cikin su saboda ramar ka Allah ka samu cikin wancan kashi na wasu da ke tafiya haske a tafiya gaban su da bayan da kuma damar alamiya ya ani ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير وكثير منهم فارقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لهم ولهم أجر ولهم أجر كريم ألم يعني الذين آمنوا شيئا لوكشي بأي وأن سكي إيماني وأن an ta kashe a kurubuwan da zikirin Allah zukatan su ka yi kankan da kai da tawadu ga Allah subhanahu wata ta'ala wa ma na zala min alhaqi wato lokaci da yi ba da zukatan mu ne za ta yi tawadu da zikirin Allah da zikirin Allah wa ma na zala min alhaqi da kuma abin da ya sauka na gaskiya wato na alqur'ani lokaci da yi ba an sa ita ce lokaci ya yi. wala ya kunu kallabi na hoto kitaba kada su bari su zama kama ala kitabu wanda aka ba da littafi min kabrishin warko faɗa da alaihim al'amar wanda aka ba da littafi sai lokaci ya yi musu tsawo wato an ka saukar da littafin an ka daɗi da saukar da littafin ko ka tafi ruwan zukatan su sai ta bushe wa kafirun minan ba su ƙuna da yawa cikin su ba su ƙaini yake shin lokaci bai yi ba ga mummunai kada su zama kama haka nan wani malami ana ce mai al'iyar ya tashi ya ce baba ne bai tashi makaranta ba ya bashi tare da 'yan daba yana yawon shaye-shaye da kuma abin nan soyayya akwai wata yarinya da suka soyayya da ita babanta yari ne gida sai su hau katanga su kai su yi da ita wannan ya hau katangar nan yana bisa katanga bai sauka cikin gidan ba sai ya ji wani mai tambata yana karantawa alam ya ane lillazi na amanu an tahsha qulubuhum da lahi wa ma na nazala min haki ala bala ana sai ya ce lokaci yi lokaci yi sai ya saukar katangar sai ya ce yi faɗa ba ne makaranta ba. ai sai da ya kawa daular musulunci a kasar a garin a kasar bukhara garin sun musulmi bukhara sai da ya kawa dokoki ya yi karatu ya dawo ya yi jihadi jihadin musulunci sai da ya kawa gwamnati da shi da almajirai ne sai da zuwa gwamnati sun kasa gwamnati kasar rasha bukhara to wannan alkali ya da malam iyad shi na wanda kun ka ga wanda mun kai karatu da su, sannan wanda shugaban gwamnatin tarayya ya ce a kai shi wajen malami ya yi kwana ya tashi ne ne ɓaci wannan damuwa ba mai wani waje ko in ba alƙur'ani da sunna ba sai an samu sauran magabata shi na wanda aka sai shi suka iske shi yana sallah kamar rene ya fita yana kuka kamar rene ya fita sai suka kwankwasa kowa don bai jin sallama suka kwankwasa kowa sai ya sai shiru ga karatu sai ya ji sallama za a sai sai ya takaita ya sallama sai ya ce su ne ne sai sakataren gwamnatin tarayya ya ce amirin ne na benafti shugaban kasa na ya taho da kai ne ya ce ni gama ne da shi ni gama ne da shi ni ba ma'aikacin gwamnati ba kuma ɗan uwa ne ba ni gama ne da shi sai sakataren gwamnatin tarayya ya ce ba ka da da'a ga amirin mummuni ya ce ina ba ya ce to ka saurare shi ba sai ya so ya saurare shi ya yi mai tambayoyi duk tambayar da ya mai sai da ya ba shi an kasa ya ce to ka min ya yi mai wa'azi sai ya so ya ɗauke rai gaba ɗaya saboda wa'azin da ya to cikin kiyamar laili ana a haka nan ba ƙaramin wa'azi na ba sai can sai ya farka ya ce wa'azin ga naka na ji daɗi ne ƙaramin ya kome ne mai wa'azi kuma ya so ne sai da aka yi haka na hatsar uku sannan ya ce to za su tashi su koma su hanya na batun wayewa suka haito yana ƙoƙari ya ba shi hannu su gaisa sai ya yi tuntuɓe sai da harce ne bai ita ba amma kawace ta yi haushi don sakatare na kokari ya bashi hannu wanga hannu ko bashi hannu wanga hannu ko gaisa da ke yana shiga aljanna suna gaggawa sai ya yi sun tuɗe shi a ne da mumini ya ji ciwo da saha ana hitowa sai ya ɗauko wata jikar kuɗi wani ɗan buhu ya ce a kai mamara malam na cikin shi wa karka mai ko ita ba sai ya gabu ya ce wa gamina na a ce amirin mu'mini ne ya ce a samu ma ya ce a uri billahi na shaitanin rajim ni ina kiran ku ga Allah ku kuna sa min da wannan mugun ku. sai amirin mu'mini ne ya ce mun duba ga Allah mun duba ga Allah sai sun ka ɗauki buhonsu sun ka wuce da shi sai amirin mu'mini ne ya ce daga yau in za ka kai ni wurin malami ka kai ni wajen wanga wanga ai shi ya shugaban malamai wanga shi ya shiga wani malamai daga yau wanga ya ba shi kuɗi bai an saba ya ce bai taɓa ganin malami iji ne ba ya ce shi ya amirin muni shi ya amirin ulama ran na yan nada shi to baka cewa kana son girma kuma da son duniya bai samuwa ku haɗa ma malamanku da ku. ba a samun biyu gaba ɗaya kuna ganin ɗan siyasa da yana son girma zuba muku kuɗi ya kai halan bai son su girma na ya karɓa don haka ga kuɗi na ya tara yana ta zuba muku ku ku ce a ba ku kuɗi kuma ku zan manya kun yi kaɗan ku haɗa ma malaman ku da almajiran ku wanda ka son girma kau da kai kai ga wani abu bai yi wa a baka kuɗi kuma a baka girma ko alama bai wa guda aka baka dan siyasa da yana son girma ai kun ga zuba muku kudi ko kuna da tambayi son su yanzu wani na nan tun shekara nawa ya kare kudi dan siyasa na yau shekara sai na wani ya yi shekaru da yawa yana kare kudi mukamin nan na ya za a bashi to ku lura da wannan Allah ya taimake mu da mu da ku ya shirya mu kamar wanda shirya malam ya haƙira ka ai wato annabi ya ce laisa lil mu'mina ayu zilla nafsahu ba shi wa ga mu'mini ya walakanta kai duk wata kyautar da za ta zo maka ta da kyau ba haka nan dai ido rewa da ka ganin kuna yi da fuzi da almajirai da malaman ku ko kaka a cikin kuma ce sai an baku ko mutum ya iske ko daga kai sai shi ya iske ka sai ya ka dibi abin nan da bai baka me ya alaka karshe me ya alaka karshe ya baka kuɗi ka ansa kuɗi kowa na son su amma annabi ya ce laifin limomi na yin bin da nan sau cin kyauta halal kuma Ah, walakantar da ah, kai haram da shi don tsaya ka diba da kyau ka gani ka hange ta da nesa ka dibe ta kusa in ka ga kuɗi na na tsayin addinin ka ko na tsayin mutuncin ka ban sai zuwa ko nawa an ka ce ban sai zuwa Ba mai abi ne bayan ta yasa ka zanna suna wani abin malama ne da malama ne da malama ne abin mai sun ya sun san kuraye na da an tori kuɗi yanzu ana gama da ke a ban malama ne da malama ne to in ka ga duk abin da ka ga zai zo maka ta hanyar haka nan kawai kai gare shi Allah ya taimake mu ya lamu ku sani an Allah ya mai la'adda ba da mutuwa lalle Allah yana raye kasa bayan mutuwarta wato ku sani Allah yana raye rayuka bayan sun mutu duwar kaga kafirci ya kashe mutane in Allah ya kaddara masa shari'a yana raya su sai ka yi sun rayu da imani wata rana kuma Allah na raya rayukan jahilai da da ilimi yanzu alƙa'a yanzu malam iyalu na muka ambata kun je da ta shiga tarihi amma kun ga ilimi da imani sun raya shi ya kuma raya har ya samu da aliyu na ne aliyu ya karanta wa zariya yana cikin karatun da ji tsoye wata irin kallowa ya fadi ko da an ka tauya rasu duk tsoron allah gana shi ɗana ya yi tsoron allah mala aliyu kuma yaro na ƙarni don aliyu bai ya wuri ba kun ga ashe allah yana raya ƙasa bayan mutuwa wato allah na raya mata su bayan sun mutu wato yana raya jahilai ya ba su imani su musamman dai mutum a ce matashi na matashi ba a kai ƙarshen eh, abin nan abubuwa ne ba don ya zuwa akwai shekarun da in kasu mutum ya kai su to abin da duk bai ba yi ne amma in mutum bai kai wayannan shekaru ba ko na iya faruwa gare shi kada bayyana lakum la ya ce hakika mun bayyana muku ayoyi da allakun ta ke nuna domin koyi hankali innal mustaqi lalle abin nan ai wato almusaddiqina masu gargantawa maza wal musaddiqati da masu gargantawa mata masu imani bayan imanin su a karadullah sun gaba Allah rance ka da hasana rance mai ke wato sadaka to idan abu da za a lullunta musu lada walama ajarun kalimun kuma ya an tai lahira kuma suna da lada mai girma shi wato mumini kashi biyu ya kaci nan duniya iya aiki mai kyau Allah zai mai sakamako mai kyau nan duniya ko ba komai a kare mutunci ne a tsare mai lahiya bisa ga ka'ida sun maradar nawa a tsoron sabili na illallazi na amonu wa abu da ya kai wani lokaci da ƙari ne ya kai wani lokaci da lahiya ne? a mar imani kun ga duk wannan yana cikin jinga aiki ne da aka bashi jangar da aka ba su a nan duniya sannan allah ba zai walakanta shi ba abinci duk wanda ya shi zai ci shi wanda duk ya kaso zai ci shi abin sha duk wanda ya kaso zai sha shi in akwai hula irin wanda ya kaso sai ya same ta in akwai takalmin da ya kaso sai ya same shi haka dai kuma ya an ce lahira walama ajirin karimin suna da lada mai karamci saboda haka bin Allah da waya amma in an ka bi shi za a ji daɗi bin na da waya saboda hanyoyin halaka yawa gare su shi dai ne amma in an ka bi shi ana jin daɗi a dai hankuri mutane da yawa hankuri abba su ya yi sai mutum ya ga ya daɗe bai ci abin da ya kaso ba ya daɗe bai samu abin da ya kaso ba sai ka hankuri hankuri akwai alheri gare tun da kun kaji qur'ani na wani wa bashir sabirina to kai ya hankuri ko bai wala kanta ya Allah so bushara Allah ce awa masu hankuri ba ce ayi kannadar a sabirina to masu mu'anda Allah hankuri ka gaya musu ba su samu su da tsammani ba su samu ba haka nan ya ce ba ciyaye bashir bashara ko ba ta tawa sai da alheri saboda haka abinda kun ka gaba ku samu ba jama'a ku sa hankuri ku bar zuciya ku ba yi ma Allah maganganu waɗanda ba su dace ba don ba ku samu ba ku yi hankuri alheri na tafi Allah ya ce muke ne na amanu والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الشهداء والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لهم ولهم وزينة وتفاخر بينهم وتكاثر الله والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته فيزيد فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون مطعما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة الله والذين آمنوا بالله كما وأن سكر الإيمان إلى الله ورسله لمن زمينه أولئك هم الصديقون وأن سواك سيمرتكي أي نعم أنت الصديق وأن أمر يوم قد كنت wa shahada wa inda rabbi masu shahada ko wajen Allah ubangijin su lama ajruhum wa nuruhum suna da ladarsu kuma suna da hasken su su masu shahada والذين كفروا وعند كو suka kafirce wa kazzabu bi ayatina suka karyata da ayoyinmu ulaika ashabu jahim wa innan su ne dan wata jahim Allah ya kare mu ilamu ku sani annama al hayatu dunya la'ibu lallai dama rayuwar duniya kamar wargi ne wa lahau wato kamar shagala ne wa zinatu hawa ce kuma wata fakur da alfahari bai na kwa tsakanin kun gani rayuwar duniya allah ya kamanta ta da la'ibu dole ka ga yara sun kauri da wargi a suna ta wata in an jima in ka to ba ka ganin kowa wurin da sun gaji sun wace to haka na rayuwar duniya ta ke da kaga warke nan bai tabbata su ma ba su tabbata ita ma ba su gama ta da lawan abubuwan shagala wa zinatun da kawa da tafafurin bai na ko. wannan shi ne duniya haka nan na duniya A wata kasuwar fila amwali wani aulada neman tarawa da yawa da dukiya da ɗaya za ka ga mutane suna alfahari iyana kaza wani ko tambaya to yi baka yi ba sai ka ji yana alfahari na talatin wai alfahari na ya kai na talatin to shi ne shi na a duniya wani kuma ka ji yana wajen za a shi yana da dukiya kaza a yi gida kaza na shi na shago kaza na shi na sana'a kaza da sana'a kaza shi ne kawai rayuwar duniya waɗanda abubuwa kuma duk alfahari da duk kashe mai shi ya kai mutum nawa bakin cikin da yanayi sun ya kashe shi bakin ciki na yanayi ya kashe shi mutum nawa mutum nawa dukiya ne ta kashe shi ya zuba dukiya an sai sana'a an dawo an ce to an yi hasara kuma ya gane can yi tana amsa ya bakin ciki ya hauka ne hawan jini ya kama ya rasu mutum na an gaya kan saboda aka duk wannan ga abubuwa ba abubuwan dogara ba ne ku dogara ga Allah subhanahu wata ala. wata kasirin bil wale wal auladi neman yawaitawa alfahari wajen yawaita dukiyoyi da yawaita biya kamar talagaitin ya ce misalin su wato kamar talagaitin kamar misalin hadari Ajabar kufara na ba su hadari ne ya tafi ruwa daga sama Ajabar kufara na ba su iri ne ya birge manoma har kufara manoma irin shukar na ya birge manoma wato manoma suka ji daɗi da wannan irin shukar a bayan sun ji daɗi misalin duniya kenan ba daɗi gare ta ba manoma sun shirka ta birge su a jabar kofara na ba su filin shirka ya birge manoma a kwana a tashi sun mai hiji sannan a shirka tana ta ƙara kyawu ya ji tana ta ƙara kyau a kwana a tashi fatara wa masuwarar sai kaga ta yi ja ta yi ja jaje sun mai kuna hotama sai kaga ya zama ya bushe misalin rayuwar duniya ke? za ka ga yaro ya taso za ka ga yaro ya taso karami ko kasuwa ya shiga ya sau hoto in ya sato ta da lafiya ya koma kamar wani irin balarar da ɗakin duniya a kwana a tashi a kwana a tashi sai ga yana sa wando yana kun kuɗi a ke ya gida in ya sa riga sai su da damar bukum tana jan ƙasa ko yi mata bai sai ko irin duwarsa ha a kai ka ga jari kuna amma ya haifar ya yi banga irin eh, yan bangan nan da tafiya za a shi a cikin da ya sa tafiya ka ba ta yi iska ka goma da ko ina su yara ba su gane ba sai ya sun fita mai da yanzu ko ba ku san lalura ta ba ni ko kai da banga ba ku san lura ta ba dattijo bai iya da riga tabuwa wa ga ta yi mai nauyi sai ce a wani yan banga tana can bisa kawatu ne ga hannuwa ne babu komi wanda shi na kawa ko shi karfa to ne duniya haka nan na yi zuwa da kaga mutum ya taso a kwana a tashi a kwana a tashi wata rana in ka gane sai ya baka mamaki illa dai abinda Allah ya faɗa a illal ladina amanu wa amilu salihati wato masu ilimi kamar da ibn Abbas ya fassara masu ilimi malamai da ka aiki da abin da suka karanta su dai na abdu dama za ka ga mutum yana iya share shekara ɗari amma jiki ne bai canza ba shi ta kuwa ganin masu kuɗi na gama da mana wani suna ne wala wani wani baka tsuwa kai baka tsuwa ko yi shawara an ka gane ka haka na aka ganin ka an bibi wasu ka ba ta canza yi ilimi na shi ya hana ta canza ba wani abu ba ne shi na ya hana ta canza to in ba su ba haka nan kowa wani kun ka ji ƙur'ani ya wuri in ba malaman nan da ya su bai can ba to su kaɗai ne ko duko malaman mun da ke ɗan kwatantawa to bayan wannan walakanci da duniya ta wa mutane wabil akhirati azaban shadid ya an lahira akwai azaba mai tsanani wa maghfiratu akwai azaba mai tsanani ga wanda ya saba ma Allah bai imani ba wa maghfiratu akwai gafara min Allah daga Allah wani wani da rayuwa ya yardaddiya ga wanda ya fi Allah subhanahu wa ta'ala dama rayuwar ce wanda ya abin kwarai amma kai ga rashin warewa wa nuna Allah a wanda ya abin da ba na kwarai ba a gaban shadidun wa mana ce duniya kuma rayuwar da ta duniya da kuma gari ba su kasance da illa matawar wa ba ta jin daɗi na ruɗi abin da jin daɗi na ruɗi kamar yanzu ya ana so a kan akwai a tabuwa ya kowa sai a kawo mata ɗan abinci ya da kwaya an yi mata nemeni da ta sai a rage ƙawata shi nan ba ta ci abincin ba kuma a wurin yanka da ita a yanke ta ce a masa alburu na abinci na na ga an kawo mata mata abinci na amma na gururu na rudi na ba ba ta ra'ayi ba ba ba ta abincin ra'ayi ba halaka tana ra'ayi to misalin abin na rayuwa duniya ce duk abin da ka gani a cikin ka kaka ɗauka a ban ma ra'ayi ko ka ga an baka ba ma ra'ayi ba ba naka na ba kuma shi yasa kun ga jida za a ya ce ku ciyar min ma ja'alakum mustaqal na biyu. ga abin da ya tafi masu wako ciki ya kaka wako shi shi kai mai wako na Allah ya ce da ke mu saboda haka sabi ko ila magadar ce na rabu sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samaa'i wal ardi أعدت للذين آمنوا بالله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نذرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ko ku yi tsera da dama gafiratin zuwa ga aiki da za ku samu gafara na rabbukun daga ubangijin ko wannan natin da kuma aljanna arduha fadin ta ta ardu yi wa rani kama fadin sama bakwai da ƙasa Ko iddat an yi tanadin ta na amanu billahi wa rasuli ga wanda suka yi imani da Allah da manzanni ne zalika fadlullahi wannan farala ce ta Allah ya wuce man manya sha yana ba da wannan farala ta shiga wanda ya ga dama wallahu zul fadlil azim Allah ma abuci falala ne mai girma ya Allah ya zul fadlil azim mana roƙonka ka sa mu cikin wanda za ka ba hadin fadlil azim ma asaba min musibata fil azim babu wata musiba da ta samu cikin ƙasa kamar ta kashe-kashen mutane ko ta sace mutane a kai a cece sun biya a sako su ko kuma ta yi wadara wadda da matasa sun kasa kansu cikinsa har ka raka matashin da za ta amince ma kowa kan ba kuɗin ka sai ya canyi to don masiba ce to babu wata masiba irin wadda ko wadda ba ita ba ila'adu wadda ta faru cikin ƙasa ko lafiya an cikin ko ta faru da wuna illa bi kitabin ce an rubuta cikin lauyan shi shine kitab a nan kabla an nabra a mun mahalicci wannan rayuwar kowace kaddara an riga an rubuta ta kama a halarci wanda kaddarar za ta kama to an riga an rubuta an rubuta kaddarar kamin wanda za ta kama ya tawo eh, inna zalika ala ya lalle wannan abu na mai sauki ga Allah Allah ya yi wannan duka ya ta a sau alama fata ta don kada ku dawo kuna ta bakin ciki ga abin da ya fice muku A karar da ta yi wajen kasuwanci ta bayar kuɗi sun kashe kada ka dawo kana bakin ciki an rubuta haka nan tun kana a halicce ka saboda haka mai da al'amarinka ga Allah yara ba su kyauta ba gobe ka ba su in ka samu ba wasu kuma waɗanda da ka gane ba su da amana ka ba su kuɗin ka gobe in ka samu sai ka ba wasu amma dai kuka bari bakin ciki ya haɗa ta duka ya dace a sau don kada ku bakin ciki a rama fata kun da abin da ya kurce muku duniya wato gidan bakin ciki ta wala tafrahu bima atakum kada ku dawo kuma na kuna farin ciki ga abin da ya zo muku farin cikin nan gushewa ya kai ita duniya wato abubuwa biyu na kuka zanna kana ta bakin ciki ga abin da ya same ka cikin ka kuma in ka samu abin daɗi kuka zanna kana ta farin ciki kana cikin farin cikin nan bakin ciki ka tawowa saboda haka ita duniya haka nan take duk ta baka jin daɗi na bakwai guda sai ta baka bakin ciki na wata guda ita haka nan na take saboda haka Allah ya ce don ku yi bakin ciki ga abin da ya kuce muku kada ku bari farin ciki ga abin da ya so muku wallah wallah ya rabba kulla muqtalin Allah bai son duk wani mai takama fa kuri mai alfahari duk wanda ka takama yana alfahari Allah bai so ne saboda haka in kun yi aure ko ko an aurar da ɗayan ko kuma ana su alfahari Allah ya ce bai sun mai takama suna hawan mashin suna ta da ɗayan mutane bisa hanya wani ka an kare mai ɗa wani ya iske ne ya ce malam ga yan tawayen nan ce eh, ya ce Allah ya rasu taurari sun tsalle guda ce to da ke jira kaka an kare ce Allah da sun da kalle ya ce sun kai nan har ya to ya faɗa ne to ku ba alfahari ku magana kuna barin ku sun yi karyan ku ku ce yaro tun yana dan ƙarami ku ce ba ku yi magana karya na ku ce ya yi ku yana dan ƙarami ka inda dai balaga ya kace ya yi ka a ce yi eh, gaskiya na amma yaro na dan ƙarami irin ga yaro da kuka ba mashin to suna san gudu kamar su tashi sama wata rana wajen alfaharin nan kallewa da yi in bai kalle in kana ganin 'yan mutane yaka kallewa wata rana kai ne zai kallewa to ku lura ku ji tsoron Allah Allah zai son don mai takama ko mai alfahari don mutumin da yake takama ga abin da Allah ya bashi yana alfahari to Allah zai kauna shi in ya ba ku kuɗi ku bar takama a gane ku kawai kuna yin lalurorin ku waɗanda shari'a ta aza muku larurorin wani wanda Allah ya kaddara ku shiga sai ku shiga ku kama amma ba ga harakokin banza ba a gani ku kuna ta harakokin banza wai abin na ya ce yawa Ka kaga wani irin takama da aka yi kaga wani wai aure ya a ko akwai a tarihi da kyau wai aka ta wani irin takama ana ta wani irin takama kaga wai ga abin da gasa na motoci na an ka jero wai alfahari na aka za a ana gidan ango mata ko akwai a tayin tafiya a kasar da ya kama ne? a ta kamata aka yi ya kamata aka yi sai yana da abokai su duk allah bai son wannan kuma kun sha gani da kun sha gani kun shayi kuma Allah ya sha muku hukunci amma ba ku gyarawa ya hukunta ku kun gani kuma mun gani amma kuma ba ku gyarawa sai dacin mu mutum sannan mutum ya dawo yana abin nan wani ɗane na waye alfahari nan gare ya kyale shi yanzu haka ba yi da kodari yanzu haka eh, magana gara aka yi wuri da kodari sannan daga baya dawo ya an shi mashin ɗin ɗan zuri ko ga an shi mashin ɗin kuɗin da masu dawa ba kai ka baya dama yi ba su ba zai ka dawo masa da kudin wani kane na ya zo ya alfaharin da shi da kanin duk gaba da sun zaune wani kuma shi ya yi da kai ne ya koma dai ba an ka yi girman kai an ka gaji an ka gama takama an ka gaji to ana ce ma abokai wani ba na kaza an ka gane ba su ba su haka an ka dawo an ka kama da ibaranci ko da garin gaba na gari ko cikin garin ga waɗanda duk waɗanda na sani na ka magana na san waɗanda ba sani ba sani waɗanda na sani ya duk kuma alfarin gana shi ne akan biya to ba ku lura da abin nan wannan ku gama sauki ko yan siyasa duk nina na kawo shi su alfahari na shi su ba abin da kawar da 'yan siyasa an ba alfahari nan abu shi na kawarshe su Eh wallah za mu tsara mutane mu hito mai rani da shi na shi su allah zai san mai takama kun mai alfahari allazi ne ya baka duna waɗanda ka ruwa a wurin da allah ya ce a yi alheri suna alfahari suna kashe dukiya ga banza amma suna yin ruwa inda an tafi a yi alheri wa ya muruna nasu da kuma suna umarnin mutane da su yi ruwa ga ayyuka alheri wa man walla? duk wanda ya da kai ya kime Allah wa inna Allah ganiyun wa inna Allah huwa ganiyun hamidu lalle Allah shine wadaci na kuma abin da ya Allah ya gani ya Hamidu. أجننا بفضلك أمن سواك يا الله أجننا بفضلك أمن سواك يا الله أجننا بفضلك أمن سواك يا الله يا غني يا حميد لقد أرسلنا رسلنا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا معهم الكتاب الكتاب والميزان ليقوم الناس به وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز فلقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته وجعلنا في ذريتهما القوة والبلاد فمنهم مهتد وكثير منهم باء وكثير باطل وقفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رحمة ورحمة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق آيتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ta lagada na nabir bayyana ce, lalle ma aiko manzannin mu da bayyana ne. wa an zanna anzalna ma'ahumul kitaba kuma mun saukar da littafai tare da manzanni din nan mizana da kuma ma'auni wato littafai wa'anda ake amfani da su a auna gaskiya da ya kuma nasu bilkis don mutane su tsayi da yan adalci wato bilkis eh, da adalci wa an zannar da mun halitta da bakin kari an zanna da ma'ana kalakana da mun halitta bakin kari wato ƙaryan tama fiye ba ta shadidin ciki ne akwai yaki mai tsanani wato akwai ƙarfi gare shi don duk makamai da shi aka yi duk makaman ga na duniya da kuka yi shi na kahirai ka ta da kasashen kahirai ka da duk inda yake suna tsaye da shi na suka makamai wa kuma akwai abubuwan umarni daban-daban da aka yi da alhadisi wale alamar damu man ya suruhu wa rasulahu bil Allah ya yi wannan don ya san wato ya bayyana wanda ka taimakon Allah da kuma taimakon manzanni ne ba tare da ya ga Allah ba wato wanda ka yi saboda Allah ko san wanda ka yi saboda Allah shi ka yi ba tare da an gane ba kuma wanda ya kawa ba ko bai gani ba inna Allah qawiyyun azizun lalle Allah mai karfi na kuma Allah mabuwayi na ya Allah ya qawi ya aziz Allah da kowarka da izzarka maroje ka Allah ka ƙara mana karfin imani ka ƙara mana buwaya a kan makiyanmu musamman shekan da rundunoni na Allah ya ƙauye ya azizu ka ƙara mana imani ka ƙara mana lahiya cikin jikunkunan ganamu kuma ka kare mu daga sharorin masu nuhin mu da shiri na koye da na bayyana wa'anda muka sani da wa'anda ba mu sani ba kuma da kowaka da izzarka ya Allah ka taimaka ka buɗa mana kohoyi na alheri ka daɗe mana kohoyi na sharri ka sa abin da duk muka yi mai saboda kai kuma mai waraka ka san a yi dandar da sunayenka ya Allah ya kawo ya aziz wala kada arsalna nuhan kuma lallai ma aiko annabi nuhu wa ibrahim da annabi ibrahim waje annabi zuriyata man nubuwa mun sanya annabci cikin zuriyarsu wayannan su ne uwayen annabawa duka to mun sanya annabci cikin zuriyarsu wal kitabu mun sanya littafai cikin zuriyarsu wa mana wa mawtar cikin zuriyarsu akwai wayanda a yi. amma wa kasirun minhum fasiquna da yawan su fasikai ne sun makafai na sannan muka biyo baya ala akayin ga tawonsu bi rusulina da manzanninmu wa kafaina bi isa ibn maryama mun ka biyo baya da annabi isa dan maryam wa atayna wal injila mun ka ba shi injila shi annabi isa mun ka ba shi injila don sa annabi isa an ce an biyo baya da shi don kun ga annabi muhammad ɗaya a baya ga yi shi annabi isa bayan annabi musa ya wuce ya kawo daga annabi isa sai annabi mu muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. to muka biyo bayan su da annabi isa ibn maryam wa atainahu al-injila mun ka bashi kayan injila waja'alna bi qulubi alladhina tabauha ra'afatan mutanen da sun kabi shi can zamani ne mun ka sanya tausayi cikin zukatan su wa rahmatan da kuma rahama wa rahabaniyata muka sanya fafaromanci gare su abinda a fafaromanci mutum ya ci bai aure ya sa maka ne wasu shekaru kun ga aure abin da ka sa a yi shi mutum ya ya balaga kuma yana da abin aure yana iya shi ta shi ka sa a yi aure to su fafar ma ba shi ka sa su yi aure ba suna da abin aure suna da lahiya suna da bukata da mata amma ba su yi aure sai su samu kansu wata shekara su ce sai shekara kaza za su yi aure to irin wannan fafaromanci har yanzu yana nan cikin eh, abin nan na nasara Allah ya ce mun sanya musu irin wannan da wa su suka kaga ta da nisanta abinci mai daɗi duk abincin da har da daɗi ba su ci ba su shan abinci mai daɗi sannan ba su zama cikin jama'a sai su koma daji ba su zama cikin jama'a duka wannan faruwar manci na maka tauna ha alaihi ba mu rubuta ta gare su ba su sun kaɗa da abin su kun ba don komi ba in lar shiga a na lahi sun yi ta ne kawai don bida abin nan na lahi don bida yarda Allah sun yi fafaro mancin na kawai don bida yarda Allah to ita bidi'a haka nan na take sun kaga ta amma don bida yarda Allah amma ai fa ma ra'awa haka ya aisha ba su kiyaye ta yadda ya kamata ba ita bidi'a ko tsaga ta zai iya fake ta ga dalilin da ya sa ya tsaga ta fata nan ladina amanu minhum ajrun to nan da suka yi imani cikin su da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun ba su ladar su wa kathirun minhum fasiquna da yawan su kuma fasikai ne da yawan su ba su imani ba Allah ya kare mu ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi wa aminu bi rasulihi إليه من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم كي لا لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يا أيها الذين آمنوا يا كوبا يا الله وأنتم الإيمان اتقوا الله وخذوا الله وآمنوا برسوله كما في الإيمان برسوله wata ke da dai zai ba ku kashi biyu na ramati na rama ta ga imanin ku da annabawan farko da imanin ku da annabin ƙarshe wai da allah ku kuma zai sa muku haske kwanci na biyu wanda za ku yi gari a ciki na yana duniya zai ba ku haske ya haskaka muku matsalolin ku da ba ɗin wai da zai lafa sannan kuma ya gabata muku ɗan an ce lahira ga gafurur rahim allah mai gafara ne ku mai rama ya Allah ya gabuwar rahim Allah ka gawarta mana Allah ka ƙara mana imani da lafiya ka shirya tsaya ka shirya iyali da kiriya ka kare muka kare su ya Allah ya gabuwar rahim da Allah ya alama alin kitabu don kada alin kitabu ta sani Allah ya nuna ala shehun don kar ku gane ba ku da iko akan komin fadar da lafiya na fadar Allah وأن الفضل بيد الله وأن تسبع Allah لا أن الله تفي وتي ومن sha. shi gaba da ita ga wanda ya gada ma wallahi da al'adu Allah ma abuci falala ne alfadar da al'adu falala da an mai girma ya Allah ya zulfada da al'adu ka taimaka mana da albarkar wannan sura da darajar wannan sura da ɗaukakar wannan sura da mutuncin wannan sura ka taimaka samuna allah ka dawar samuna da sabo da ko allah ka shirya mu da hanyar ka wanda duk ka tafa a ita ya ta gari allah ka hana mu da hanyar ka wanda duk ka tafa a ita ya ta gari